النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين بمصدورا مصدورا أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونا سافية تقوم شابير قوة رمضان shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas cikin amincewar Allah wannan shine majalisinmu na goma sha uku saboda mun samu tangarɗar majalisa ɗaya saboda wata larura Allah muke yi wa godiya muke kuma roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin bayansa amintattu. Muna cikin suratul Ahzab, inda mun kwana akan aya ta biyar, yau kuma za mu tashi akan aya ta shida, inda Allah maɗaukakin sarki yake tabbatar mana da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne majibincin kowane mumini kuma shi ne mafi dacewa da kowane mumini ya ji yana son sa fiye da komi fiye da kowa hatta ransa shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabiyu annabiyu aula bil يخرجن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى بباب في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين الكافرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا الله يتي النبي wannan annabi nawa aula bil mu'minina shine yafi wa kowane mumini duk wani mumini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam majibincinsa ne kuma shi ya fi dacewa ka ji kana so fiye da kowa aula duk wani wanda kake ji a duniya wali ne za ka so shi to annabiyu aula walittakar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita tafi ka ji a ranka duk duniya ba ka da wanda kake so kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka fi sonsa fiye da dukiyarka fiye da ‘ya'yanka fiye da iyayenka fiye da duk wani abun da ka mallaka hatta ranka to anan ne sai ka zama kamilin mumini amma idan akwai ɗaya daga cikin abubuwan da muka lissafa innan kaji sun fi maka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ba a kiran ka mumini kamili ko ranka ka zaɓa sama da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka cika mumini ba balle uba balle uwa balle ɗa ko ya balle dukiya balle gari balle wasu dangi ko jama'a lalle ne ka ji a ranka annabi sallallahu alaihi wasallam aula don Allah haka ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son mu ya fi jibintar mu fiye da rayukanmu soyayyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ta fi wanda muke yi wa kanmu jin kan da yake mana ya fi wanda muke yi wa kanmu shi yasa aka ce a ja'akum rasulun min fusiku. azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun daga raufun rahimun wannan sifa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sifanta shi da ra'uf game da muminai rahim kuma Allah ma ra'ufun rahimun ne kuma aka kira shi shi ma ra'ufun rahimun bil mu'minina mai me, mai jin kai mai tausayi game da muminai annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka Allah ya ce wa azwajuhu matayensa ku rike su a matsayin ummahat matayensa mutane muminai su rike su a matsayin ummahatuhum uwayensu kada wani mutum ya yi tunanin zai auri ɗaya daga cikin matansa ko bayan ransa kamar yadda ka san idan babanka ya rasu ya bar matarsa ba za ka aura ba to haka ba za ka auri matar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai lalle sai in matar da yake rike da ita din ta haife ka ba yanzu idan babanka ya auri mata in ya rasu ai ba wai mahaifiyarka ce kawai ta haramta gare ka ba sauran kiyoshinta duk a matsayin uwa suke amma ba wai don sun haife ka ba don sun auriwa babanka to don haka don sun auri majibincinka wanda yake matsayin sa a wajenka ya mafi na babanka tunda matansa ne to kai kuma ba za ka ma tuna aurensu ba ka ɗauke su a uwaye shi yasa ake kiransu ummahatul mu'minina uwayen muminai an gane wannan ba'duhum um, wa ulul arhami amma su ma'abota dangantaka ba'duhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi sashen su ya fi dacewa da ya gaji sace kamar yanda yake a cikin littafin Allah a cikin tsari na Allah tun daga lokacin da yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayaini har zuwa ƙarshe ta sauka to daga nan kuma aka ce to wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi domin da ana gado da imani farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar makka almuhajiruna suka kaura daga makka suka bar gidajensu suka bar dukiyoyinsu suka bar iyalansu suka rabu da danginsu akan addinin musulunci suka koma gun Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hada su da almuhajirun al'ansar abin nan ya hada su da al'ansar mutanen madina su ma suka yi haɗu da juna wa'annan imani wa'annan imani wa'annan saboda yarda da Allah da manzon Allah suka tarbi manzon Allah suka tarbi mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada yan uwantaka tsakaninsu, sai ya dauki muhajiri sai ya hada da ansar ya ce to ga dan uwanka shi kuma sai ya rike shi tamkar ɗan uwa shaƙiƙi uwa ɗaya uba ɗaya zai iya raba gonansa ya ce kai noma nan ni in noma nan ya raba fegin gidan ya ce kai zauna nan ni in zauna a nan ya raba jarin ya ce kai rike wannan ni in rike wannan haka suka yi hatta a lokacin idan da aya ba ta sauka ba an haɗa wannan ƴan uwantakar nan, in ma ɗaya ya mutu zai ɗaya zai gado to amma sai Allah ya saukar ya ce to yanzu fa musulunci ya yi ƙarfi. yanzu su ma na sun dan gyagice. don haka wa'yansu ma daga cikin zurriyarsu sun biyo su sun karbi musulunci to don haka yanzu yan uwantaka ta addini tana nan a matsayin dan uwa a musulunci amma gefen gado sai dan uwa na jini shi zai gaji dan uwa na jini wa ulul arhani ma'abota dangantaka ta jini su ne a aula bi ba'din suka fi dacewa da su gaji sashi fi kitabin Lahi. haka yake a rubuce a littafin Allah aka ce alawul mahfuz haka yake an gane kitabin lahi minal mu'minina wal muhajirina daga mu'minai wa'anda suka kaurato daga makka yanzu idan wani muhajiri ya rasu to yan uwansa muminai su za su gaje shi wa'inda suka musulunta yan uwa na jini haka kuma ɗan uwa musulmi na madina daga yau in ya rasu yan uwansa muminai wa'inda suka musulunta na jini su za su gaje shi yanzu ba a gado da yan uwantakan musulunci sai in dan uwa musulmin bai da kowa wanda zai gaje shi bai da zuriya bai da tsetso kwata-kwata ba a san danginsa ba to wannan kuma yan uwa musulmi gaba ɗaya sai su gaje shi sai a ɗauki dukiyar sai a sa a baitul mal sai ya zama na dukiya ce ta al'umma an gane ko to amma batun yanzu ni in na mutu ka gaje ni saboda yan uwantakan musulunci Allah ya toshe wannan tunda an riga an fara ci gaba an yalwata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illa an taf'alu ila auliya'ikum ma'rufa sai dai idan akwai ma'ruf da kuka aikata tsakaninku da waɗannan masoya naku da ka zo za ka rasu sai kaga wannan ɗan uwa naka a musulunci ba ɗan uwa ne na jini ba ba da komi a dukiyarka sannan kuma kuna tare in ka rasu bai da komi a gado sai ka ce to ko da rasuwa ta zo a cikin dukiyata a ɗauki kaza a bawa ne a ɗauka za a bawa ne kaga wannan wasiya ce shari'a ta tabbatar da kai wasiya kuma amma ka sani wasiya ana yi wa wanda baya cikin magada ne la wasiyata liwarisin eh. ba a yi wa magaji wasiya ka ce in na mutu ɗanawa ne shi na bar markaza a to ai ɗanka wa ne zai yi gado ba a masa wasiya wanda baya cikin magada shi zaka ce to ko na mutu kaza a cire kaza a bawa ne a cire kaza a bawa ne tunda ba ya da gado cikin dukiyata to wannan shari'a ta tabbatar da shi amma in ba shi ba gado sai dangi na jini asba su ne za su yi gado shi yasa yace illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai in za ku aikata abu mai kyau a shari'a wasiya ku yi wannan shari'a ba ta hana ba ka alkawarta wa wani cewa a ba shi kaza a cikin dukiya kana zalika fil kitabi mastura wannan haka yake a cikin littafi rubuce a shari'a an yadda Allah ya taimake mu anan annabi aula bil mu'minina min anfusihim wannan aya idan muka tsaya muka lura da ita ta ishe mu mu gane duk wanda ya rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gama rike mai gida don duk duniyan nan in ba wanda yake gefen jini ba ba wanda aka ce matarsa ta haramta gare ka to akwai eh amma idan babanka ne ɗanka ne kakanka ne jikanka ne kaga wannan gefen gefen haramci ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam hatta matansa an haramta wa mumine su aura saboda jibinci da yake tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam na qub da qut wanda duk duniya ba mai son ka kamar annabi Muhammad kai mumini sallallahu alaihi wasallam haka kuma shari'a ta ce duk duniya ka ji ba wanda kake so kamar sa shi kam Allah ya gama tabbatarwa ba wanda yake son mu kamar shi hatta wa'anda suka haife mu ba sa son mu kamar annabi sallallahu don lokacin da suka zo shi yana fada ya jawo mu ya kai mu aljanna iyaye kuma suna fada sai an bar mu inda za mu zauna mu shiga wuta waye masoyi eh shi yana kiran mu zuwa ga firdausin Allah su kuma suna kiran mu zuwa ga jahannama kaga a wannan lokaci ashe shine masoyin mu har yake kwatantawa yace misali na da mutane kamar mutumin da ya fura wuta ne lokacin da Kwari fada wuta suke tashe cikin dare sai ka hura wuta ya za ka gani ta ko ina za ka ga suna fasowa ina suke so su je gun wutan nan ya ce ni kuma aka ce in tsare wutar in hana kasu fada. bai hadu da aiki ba annabi sallallahu alaihi wasallam fama ya sha ya ce daidai da mutumin da ya tsare wuta ce kar kwarin nan su fada. ya buge wani da ƙyar ya fadi. ya kare shi wani kuma da ƙyar yana fama sai ya zo ya shiga ɗin dole to haka mutane suke yanzu ma yayi yayi amma duk da ga wayansu sun fincike sun tafi wutar kamar yadda ba za ka iya kare ƙwarin nan duka ba to haka shi ma bai kare mutane duka ba amma wa'inda Allah ya taimake su su an buge su gefe sun faɗi su ba su samu shiga wutar ba Allah ya taimake su hmm. to Allah ya sa muna daga ciki hmm. yace haka kuma za a ga mutum ya rugo da gudu shi zai wuce wai jahannama za shi in kama shi in finciko shi ta baya in rike madauran zanensa yana ja wani duk da haka sai ya fincike ya kwace zanen ya wuce ya tafi wuta wani kuma in fi karfinsa in rike shi dalilai da hujjoji ya haƙura ya zauna gefe yana eh Allah ga ta wada annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa ma wai duk so yake kar mu shiga wuta to shi yasa sai ya zamana hatta matsayinsa ya fi na uba ba a cewa shi uban mutane ne sai aka ce matansa tamkar uwaye ne don shi matsayinsa ya wuce na uba matsayinsa yanda yake son muminai ya wuce na uba kamar yanda ya zo a cikin sahihi wato ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'ina yace na rantsa da Allah wanda shike mallake da numfashina babu mutumin da zai zama mai imani mumini hatta akuna ahabbu ilaihi har sai na zama fi soyuwa gunsa sai in ya ji a ransa ya fi so na fiye da kowa kafin zai zama mumini min nafsihi sai ya ji baya son kansa kamar yadda yake son annabi wa malihi ya ji ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallam akan dukiyarsa wa waladihi ya ji ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da 'ya'yansa wan nasi ajma'ina da sauran mutanen duniya duka kaji ba wanda kake so kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan ne sai ka zama mai imani sai ka zama mumini sai ka zama tabi'i ma'ana mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma matukar zaka zabura a ranka sai ka ji kawai kai radiyallahu anhu yafi maka sallallahu alaihi wasallam to ka faɗi warwas wallahi warwas ko yaya ka ji kawai kai kama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gamsar da kai don an ce duk duniya wannasi ajma'ina ku duba wannan wazi da aka yi a kano fa wani bai ji tsoron allah ba bai ji tsoron mala'iku ba bai ji tsoron masu imanin da ke cikin kano ba bai ji tsoron kowane irin bala'i ba yace ko annabi Muhammad ne ya dawo yanzu yace ce ba baya son inyas sai su take shi su wuce su tafi gun inyas ba ruwansu ba ma annabi muhammad ya ce ba muhammadu ce ko muhammadu ya dawo sallallahu alaihi wasallam wa'azi aka yi yana a intanet yanzu in kana so zaka sauke ba wai boyayyen wa'azi ba Ko ba kashe shi ba to sun yi kariya cewa da an yanke musu hukuncin kisa kan amma dodori do irin na Najeriya kan waye sani to an ce nan kam ai ban nan bai kamata a ce an ce ba ya kamata kowa ya gani kamar yadda wa'azin ya yadu da ya kamata a tallata kowa ya gani a nan wurin kawai a kashe shi malam ba sai gani to amma ka duba a gani fawai su fa yanzu fa yanda suke bin wannan aƙida ta su ta haƙiƙa ko muhammadu ne wai a faɗin su wai wai ba ma annabi muhammad ba ko muhammadu ne ya dawo yanzu ya ce ba zai bi wannan ba to take shi za su yi kawai su wuce tare da inyas ɗinsu don Allah yanzu wannan ne musulmi musulmi ne wannan kafiri ne cikakke ba su ne fa suka kada rekod suka ce shi wannan bawan Allah da suke kira shi lam yalid wa lam yulad bai aiko ba ba aifarsa aka yi ba wannan sifa ta waye to wai ne. dama in ne wannan don wata halitta duka wai tasa ce annabawan nan duka shi ya turo su kuma a duniyar musulmi aka yi wai masu kiran kansu musulmai ne suka yi wannan rekodin kuma a cikin garin musulmai aka yi aka barfe kuma suna nan suna ta yi wai kungiyar ma tana nan ita haƙiƙa. Haƙiƙa ta sabo eh kuma idan suka koma gefe sai su rabe da guzuma suna ta kashe mutane su ce ai su ne masoya annabi mitin ɗinsu kuma na ƙin annabi ne so suke sun darka ke sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɓoye sai su rabe da shi su rinka kashe sunnarsa su rabe da shi su kashe karatun ƙur'ani su rabe da shi su kashe hadisan manzon Allah su koya wa ‘ya'yanmu kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe kawai da rairaye. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za a ga kawai sun haɗu ba maza yan mata da samari ana ta cashewa wai ai soyayya in ka ce soyayya kawai ta ashe ka shiga aljanna kar ka tsaya ka sha wata wahala wannan aƙida fa tana nan fa tana yawo kuma wallahi duk wani yaro in ya je ya tsinci irin wayannan mutane zai ji yana so ah, to don haka ka yi kiwon 'yayanka wallahi Ka yi hattara in yi hattara mu yi hattara dujjalai suna nan sun bullo cikin musulmai sun sa rigar musulunci suna so su rusa musulunci sun wakilci yahudawan duniya suna so sai sun musu aiki su rusa musulunci Allah ya kare mu to ga abinda da dai annabi ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi ko wallazi wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'ina wallahi ba za ka zama mumini ba sai ran da ka ji a ranka kai kanka ba ka son kanka kamar yadda kake son annabi sallallahu alaihi wasallam dukiyarka ko za ta kare za ka iya barinta akan son annabi sallallahu alaihi wasallam ai masu imanin farkon haka suka yi su abubakar suka bar gidajensu suka bar denginsu, suka bar mallakarsu gonakinsu dukiyarsu su umar su su abu duk sauran haka suka yi suka koma wajen Allah da manzon Allah shi yasa har aka ce man kanat hijratu ila Allah wa rasuli. fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. to su suka ji a ransu dukiyarsu ba komi bane idangin su ba komi bane mallaka su ba komi bane suka watsar su haibu da ya zo zai kaura aka bi shi aka kewaye aka ce ba za ka tafi ba ai kai dama bako ne haka ka zo makka baka da komi don kai ba ɗan ƙasa ba ne a makka yanzu kuma ka tara dukiyar makka za ka tattara kuma ka tafi da ta ya sari ba ba zai yiwu ba ya ce aikin banza ni dama ban taho da dukiyar makkan ku ba ku je daidai gindin itace kaza wuri kaza na tona duk tana nan ku je ku dauka ni dai ku bar ni tafi wajen Allah da manzon Allah suka ce gaskiya yake tun da ya zo makka bai taba ƙarya ba ba mu taba ji ba mu koma za mu tar da inda ya faɗi wayansu sun ce kai ba mu yadda ce a'a wannan baya ƙarya mu koma kawai aka kyale shi ta ka zo suka tona kuma suka tarda suka ɗebe ku ne dukiya ya dame ku mu manzon Allah muke so to wayannan ba su ne muminai masu imani kenan to haka ake so a ranka ka ji dukiyar ka ma in za a kwace akan a barka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka iya badawa ranka ma zai iya fita kan kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayenka zaka iya bada su a matsayin fansa haka sahabbai suke amsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya kira sahabi sallallahu alaihi wasallam yace ya fulan sai ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah fansar ka uwa da uba ya ma'aikin Allah ka san dai uwa da uba so suka fi kowa ko wanda Allah ya ce anishkurli wali walidayk yace a wabil walidaini ihsana ko to amma ka duba sukan ce fidaka abi wa ummi fansar ka uwa da uba ya rasulullah to wayannan fa sune almu'minuna haqqan mu'minai inda suke na gaske kenan Allah Ubangiji ka taimake mu da tabbataccen imani. Ah, Umar radiyallahu ta'ala anhu hadisi ya zo a cikin sahihul Bukhari da Muslim ko kuma a cikin sahihul Bukhari. na Umar ya ce ya Rasulallah wallahi la'anta ahabbu ilayya min kulli shayi, illa min nafsi. Yanda nake ji a raina ba na son komi ba na son kowa. kamar yanda nake son ka yanda nake son ka ba na son komi in dai ba raina ba ba na son komi kamar haka in ba raina ba ya rasulallah mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi faƙala sallallahu alaihi wasallam ya umar hatta akuna ahabbu ilaika min nafsi ai har yanzu ba ka bai cika ba sai ka ji ranka ma ba so kamar yadda kake so na sayyidina Umar baya faɗin abu sai in ya tabbatar da haka ne a ransa suka rabu ya tafi yana tafiya sai ya ji ai zai iya mutuwa ma wajen kare manzon Allah sai ya dawo yace fa qala ya rasulullah ya ma'aikin Allah wallahi la anta ahabu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi wallahi yanzu ji nake a raina bana son komi a duniyan nan kamar yanda nake son ka ban son kowa a duniyan nan kamar yanda nake son ka hatta raina ban son shi kamar yadda nake son ka hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai yace ce da shi al'ana ya umar lalle yanzu kam kai mumini ne ya umar eh wannan fa haka ake son mai imani yanzu don Allah yanda muke kiran wa'yansu bayin Allah wanda la asla lahum fi ibadillahi ma ba su da wani asali a cikin manya-manyan bayin Allah da ake ambato muke ambaton su muna ambaton manzon Allah haka muna tuna shi haka kasan dai umar ma ya fi su abubakar ya fi su usmanu ya fi su aliyu ya fi su abu ubaida ya fi su abun nan sa'adu bin abi waqqas ya fi su sa'adu bin zaid ya fi su duka wa'annan wa'anda aka ce a duniya yan aljanna ne kasan dai wasu fi wa'annan tunda wa'annan ba wanda ya ce maka yan aljanna ne amma wai a ranka he ka ji kafir kita wani sai ka ga ya rubuta a riga wani kuru eh, eh shi wai wani kuru lalle za kurma a riga safa ya rubuta a gaba ya rubuta a baya in ya kuru wai shi ya ba eh. wani haushi wani kuma kofar gidansa ya rubuta haka eh wai in ya sak eh. in ya ce sak fafto komi da kowa ba sauran wani kuma a ransa sai wannan don Allah ina ka samu ayar da ta ce maka ka riƙe wani sab yau buhari ma da aka yi sad kana zamanin <laughs> eh? ai sad kam la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine sad eh akwai sad in banda la ilaha illallah muhammadu rasulullah duk kuskure ne in dai ba la ilaha illallah ba wani sad da za ka bi in ba la ilaha illallah ba ne Muhammadu rasulullah shi ne in ka bi shi sak to har gidan aljanna sai dina umar allah ya ce da shi to wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi to yanzu fa kai mumini ne cikakke tunda har ka ji a ranka ba wanda kake so duk duniya hatta ranka kamar yadda kake so na al'ana ya umar wali haza ƙala tabaraka wa ta'ala fi hazihil aya don haka ne Allah maɗaukakin sarki a ayan ne ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya fi wa muminai kowa kuma annabi ya fi son kowane mumini fiye da yanda mumini yake son kansa kuma so ake kai ma ka ji kafi son sa fiye da yanda kake son kanka ya kamata aljaza'u ya zama min jinsil amali sakamako ya zama jinsin aiki yanda yake son mu fiye da yanda muke son kanmu ya kamata mu kuma mu so shi fiye da yanda muke son kanmu abu huraira an samu hadisi daga wajensa yace ma min mu'minin illa wa ana aulan nasi bihi fi duniya wal akhirah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mumini face sai na fi jibintarsa duniya da lahira fiye da kowa babanka ma bai jibintarka kamar yadda manzo Allah yake jibintarka ka duba a gani kuma a ranka har ka ji akwai wanda ka fi so kamar annabi sallallahu alaihi wasallam wani yanzu in kai mar ashar ka kama sunan babansa ka danna mar zagi to fa sai in an raba ku amma idan da za a koma gefe ka zagi wani hadisi na manzon Allah ko ka zagi aya ko ka zagi suna daga cikin sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka yi batanci wa annabi sallallahu alaihi wasallam dariya zai yi shege ka ji dan iska sai yayi gaba kawai ba zai fada ba wallahi don an taba annabi sallallahu alaihi wasallam amma zai fada an taba baban shi zai fada an taba wani waliyin shi duniyar fa haka take tafiya yanzu yahudancin an rarake mu da shi ko'ina dujjalancin kuma ya ratsa cikin musulmai ko'ina kuma yana nan ya yi katutu musuluncin so ake da haka da haka da haka da haka a murje shi ya koma kamar yadda ya zo farko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'a, hadha ad-din gharib fa ya udu ghariban duba lil wannan addinin da bakunta ya soma da sannu a sannu sai sun gurɓata shi ya koma mai kyan ɗin ya zama bako wanda duk ya rike mai kyan yanzu kuma sai ya koma ya haɗu da jarrabawa kamar yadda na farkon suka zo suka shiga matsala to nan gaba kuma ganin da kuke yi duniya ta cika da musulmi sai an dawo kuma na ƙwarai ɗin sun koma baƙi, har in ka zo kana addini na asalin daga kitabu wa sunna ƙur'ani hadisi allah manzon allah sai ka zama baƙo ka zama abun kallo ka zama abun ƙi ka zama abun kyama ka zama abun zumɗe ka zama abun kamu ka zama abun kashewa ka zama abun ɗaurewa kamar yadda sahabban farko haka aka yi musu to haka addinin ma nan gaba haka zai sake komawa don dujjalawa sun yi yawa suna nan kowa da nasa jama'an kuma ba abun da ake sai ɓata musulunci kuma an sa rigar musulunci yahudanci ya yi yawa sai ɓata asalin addini ake yi an sa rigar musulunci kuma ana tabbatar da yahudanci Allah ya kare mu annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na jabir ibn abdullahi radiyallahu ta'ala anhu yace a ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi yace ni nafi dacewa ga kowane mumini ya ji yana so na sama da ransa kowane mumini ya kamata ya ji ya fi sona fiye da ransa fa ayyuma rajulin mata wa taraka dainan fa ilayya ni ne majibincin kowane mumini ni ne nake ɗamfare da kowane mumini maimakon ya ce in ya mutu zan gaji dukiyarsa sai ce a duk muminin da ya mutu kuma dukiyarsa na 'ya'yansa ne na magadansa ne idan ya mutu ya bar bashi fa fa ilayya a zo guna ni zan biya ka ji soyayya yace duk muminin da ya mutu da bashi a zo a gaya mini kuma haka ya fara tafiya ne lokacin da annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim ta sauka da idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo za a yi wa gawa sallah zai yi tambaya akwai bashi a kansa in an ce eh don a lokacin farkon musulunci shi ma bai da komi ba baitul mali daula bata kahu ba sai ce to bashi a kansa akwai bashi akwai bashi to ya za a yi ku yi masa sallah sai ya juya ya tafi Ba ya yi wa gawa mai bashi sallah a lokacin saboda matsalar bashi saboda matsala da bashi take tattare da shi sai ya ce to sauran Habbai su taru su yi masa sallah shi ya rasa wannan falala ta sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin yana da bashi a kansa mu ba muke bashi sai in kuma akwai wanda zai dau nauyin bashin in wani sahabi yace eh dainuhu alayya ya rasulullah bashin akai na daga yanzu ya rasulullah yace ka dauka yace na dauka to bai da bashi yanzu ni ake bi in wani sahabi ya dau nauyin bashin sai annabi sallallahu alaihi wasallam shiga gaba sai ya wannan mutumin sallah lokacin da kuma daula ta kafu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kam akwai baitul mali shi shugaba ne yanzu kam daula ta fara kafuwa sai Allah ya saukar da wannan aya annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim daga rannan yace wa ana aula bi kulli mu'mini daga yau kar kowa ya sake daukan nauyin bashin wani mumini ni na fi dacewa da kowane mumini min nafsihi fiye da kansa fa ayyuma rajulin mata duk mutumin da ya rasu wata raka dainan ya bar bashi fa ilayya bashin yana wajena a zo in biya wa man taraka malan wanda kuma ya bar dukiya fa huwa liwarasatihi aje a raba wa magada ka duba ga adalci in dukiya ka bari a raba wa 'ya'yanka iyayenka matanka dangi in ka bar bashi kuma shi zai biya wannan ba masoyin mu bane annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi mun ji dadi da ya zama shi ne mai gidan mu tunda ko ina ga hadisai ga ayoyi annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim ta ishe mu hujja wannan kadai Allah ya taimake mu bari mu shiga gaba dai tukunna haka nan domin hadisan suna nan kaca-kaca wayanda suke fassara ayat lura da wayanda su suna rike da matani kaga idan ana karatu wani sai ya gangani da wani shin ana karanta hadisi sai ya bacci sai Allah ya ce وإذ أقلنا من النبيين ميثاقهم wa min. إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأكلنا منهم ميثاقا غليظا الله يجي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم karantawa mutane ka ambata musu labarin sanda muka riki alkawarin annabawa muka riƙe alƙawari ga annabawa muka ɗauki alƙawari minka daga wajenka kai muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga sai aka fara da shi minka daga wajenka kai shi ba a ce min muhammad sannan ka ce wa min nuhin wa min ibrahima wa min musa wa min isa ibnu maryam ba aka ce a wa minka hatta wajenka ya rasulallah mun riki alkawarinka sannan wa min nuhin mun riki wannan alkawari a wajen annabi nuhu wa ibrahima mun rika a wajen annabi ibrahim wa musa mun rika a wajen annabi musa wa isa mun rika a wajen annabi isa ibn maryam isa dan maryam sauran nan duka ba a ce annabi musa ibn imrana ba ba a ce annabi ibrahim ibn azara ba ba a ce annabi muhammad ibn abdullahi ba ba a ce nuhu ibn na manta sunan baban shi shaidan ya mantar da ni duka ba a faɗi haka ba amma da aka zo wajen annabi isa sai aka ce isa ibn maryam isa dan maryam saboda me saboda shi ba ya da uba shi Allah ya halicce shi ne irin halittar da aka yi wa annabi Adam. Mm, masala'i sai inda Allahi ka masali Adam ko, mm. kalakahu min turabin sun makala lahu fayakunu. Kaga shi misalin halittarsa kamar halittar annabi Adam ne. Shi annabi Adam da aka yi shi da tabo ga tabon a mulmuli an yi suran mutum sai aka ce kun basharan fasara basharan. fayakunu kawai sai gashi nan yana zama wa mutum yana motsi ya yi laushi da kuma kwankwan to haka annabi isa ma da aka tashi aka ce kun zamo fayakunu kawai sai ya zama a cikin mahaifiyarsa sai ga jariri ya isa aihuwa take to shi yasa sai duk inda Allah zai ambace shi ce Isa ibn Maryam Masih ibn Maryam ɗan maryamu sai a danganta shi da mahaifiyarsa hatta shi lokacin da ya zo yake cewa a allah ya umurce ni in zamanto a mai biyayya liwali da ki ga mahaifiyata sauran annabawa kuma za ka ji ga iyayena iyayena shi kuma ce ga mahaifiyata kaga ya tabbatar da yadda allah ya yi shi to wannan shine wa'annan bayin allah su ne ake ce musu ulul azami minar rusuli guda biyar Allah ya tara su anan minka kaga annabi Muhammad kenan wa min nuhin annabi nuhu kenan wa ibrahima kalilur rahman kenan wa musa Lahi kenan wa isa ibn maryam Lahi. waɗannan su ne ulul azami guda biyar wanda duk halittar duniya babu waɗanda suka haura su a daraja wani ya ce to me yasa aka cire annabi adam duk da cewa kuma shi ne farko ce, ai Allah ya ce walam najid lahu azama so kuma an ce ulul azami shi kuma Allah ya ce walam najid lahu azama ba an ce kar kusanci itaciya ba kuma ya kusanta eh. to kaga anan ba a same shi da wannan azamar ba bai shiga cikin ulul azami ba sannan kuma shi ba mursali bane wanda ya ji jiki don da ya zo ba kowa wahalarwa zai sha sai tarbiyar kansa kawai ya kiyaye kansa kawai <clears throat> annabi nuhu ba ƙasa guda lardi guda yanki guda shekara dubu ba hamsin yana wa'azi a kansu gane la ilaha illallah ya ba zai fi shi ba shi sa aka ce shi ne mursali na farko shine abul bashar na biyu don dalilinsa aka hallaka duniyar kowa ya ƙare sai zurriyarsa ne kawai suka sake aihuwa a duniya yan wa'anda suka hau jirgin ma ba wanda ya sake aihuwa sai dai ƴaƴan sannan dai kawai su ne suka yi ta ayyafa suka sake cika duniya aka ce annabi adam shine uba na farko annabi nuhu kuma shine uba na biyu don yanzu duk zurriyar annabi nuhu ne in aka koma aka gangara ƙasa kuma sauran sai a ce duka kuma zurriyar annabi adam ne to shi yasa shi annabi adam ba sa shi cikin mursalai ba saboda shi ya zo duniyar ba kowa sai tarbiya kawai na 'ya'yansa gidanka kam aika ga duwan to kai ga yanda za ku yi fa ga yanda za ku yi ga yanda za ku yi a haka ma sai da wani ya kashe wani ciki 'ya'yan eh to shi yasa sai aka ce ulul azami su ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Musa annabi isa wayannan su ne ulul azami duk duniya in dai mutane ne sai in an lissafa wayannan kuma duk wanda zai biyo baya kuma sai ya biyo baya annabi nuhu shine uban duniya na biyu annabi ibrahim shine uban annabawa gaba daya daga zamaninsa duk wani annabi zuriyarsa ne daga lokacin da ya zo sauran annabawan da suka biyo bayan rayuwarsa duka cikin zuriyarsa ne kaga ishaqa isma'il da aka tashi wajen ishaqa sai reshe. can aka samu yaqub ya aifi su annabi yusuf aka yi tayi aka yi tayi su musa isa dawud yayi duka aka yi tayi gefen ishaqa isma'ila kuma ya tsallako ya taho nan aka taho har aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi duka 'ya'yan waye annabi ibrahim khalilur rahman ke shi kuma shine uban annabawa Allah ya taimake to shine Allah ya riki alƙawarin waɗannan bayin Allah bayan sauran annabawa ba su kadai ba ai? aka ce mun riki alƙawarin annabawan mu duka tunda waɗannan su manya ne kamar a ce an yi taro duk manyan ƙasa sun haɗu har da shugaban ƙasa da mataimakinsa da ministan tsaro da waye da waye ya ce da ragowa da shauransu mm. ko ba gaba to annabawan sauran ba ambace su ba sai aka ce wa iz akazana mi wa iz akazana minan nabiyina mithaqahum tuna sanda muka dauki muka karaba muka rika daga annabawa alƙawarin su sai kuma ka dawo wa minka da kuma wajen ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min nuhi wa ibrahima uh, wa, Musa wa Isa ibn Maryam kaga su sai aka ambace su saboda muhimmai ne sauran kuma aka ce nabiyina sauran annabawa an gane wannan to wannan alkawari ba ƙaramin alkawari bane ne Allah ce wa akhazna minhum mithaqan ghaliza alƙawarin yana da ƙarfi matuƙa. ba ƙaramin alƙawari bane saboda girman alƙawarin shi yasa har Allah ya ce masa mithaqan ghaliza to ai ba za ka ba za mu gane ba sai mun tafi suratul shuara ko Allah subhanahu wata'ala ce shara'a lakum ad dini ma wasa bihi nuhan wallazi auhaina ilaika wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu dina wa la tatafarraqu fihi shine alƙawari an dina wa la tatafarraqu fihi ku da addinin ku tauhidi tsantsa don Allah kada ku rarraba a ciki karamin aiki ne mifaƙan galiza alƙawari mai ƙarfi ku yi addini don Allah banda rarrabuwa duk inda ka tar da musulmai da wancan da wancan ba ɗaya bane to an yadda wannan alƙawarin na annabawa annabawa dukkan su ƴan uwan juna ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin mu ce, dukkan mu addinin mu ɗaya aƙidar mu ɗaya kowa akan tauhidi ya rayu ya kuma tarbiyantar da al'ummarsa ba mu rabu ba a kan tauhidi kuma haka Allah ya ce mana an aqimu dina ku saita addinin ku ya miƙe ya doshi Allah wala ta tafarraku fihi kada ku yadda ku raraba don hakan ɗin ba kowa zai iya yi ba mushriki bai son a tsaye da addini don Allah shi ya fi son a yi shirka shi ya sace kabura alal mushrikina mata da uhu mata da uhumu ilaihi hakan yana da girma a gun mushriki kiran da kuke musu akan tauhidi ba karamin abu bane sai kun daure sai kun cije sai kun yi hakuri wannan alƙawarin karami ne shi yasa yanzu musulmai suke rike da shi ko ba rarrabu ba ba jam'iyoyi ba ɗariku ana nan a musulunci kawai kitabu wa sunna ko suna nan da yawa to wallahi haka ake so an aqimu dina wala ta tatafarraqu fihi a tsaye da addini banda rarrabuwa a cikin addini kabura alal mushrikina kuma hakan din ba karamin abu bane a gun mushrikai yaji duk duniyar musulmai an hadu akan kitabu wa sunna wallahi ba sa so su sun fi so su rika cusa muku illolin da za ku rarrabu su ji kuna gaba da junan kuna zage-zagen junan kuna ta ainihin kushe juna wannan ya kawurta wannan wannan ya dura wannan a wuta wannan ya kai wannan firdausi ya ce ai namu ne su ne yan firdausi wannan kuma cusa su a jahannama ya ce wannan ba ruwanmu da su yan jahannama ne wani bawan Allah yana wa'azi akan mimbari ya ce ai ma yan kungiya kaza ko Allah ya ce zai kai su aljanna mu ba za mu bari ba to shi yana mu ba za mu bari ba kuma Allah dole ya shaurare mu malam wai dole wai kuma shi ka bar sai ya sauka lafiya <laughs> wai dole Allah kuma zai shaurare su don Allah wannan ina alheri a cikin wannan rayuwa ta musulunci ina alheri yaushe ka san matsayinka al'atan inda za a zauna tsawon shekaru sama da dubu kowa bai san inda za shi ba mai magana babu shuru kowa bai san halin da yake ciki ba annabawa ma in an tinkare ce kai kai kai kai nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake ku tafi wajen annabi wane in an je gun shi ce wai wai wai wai ta kaina nake ta kaina nake ku tafi wajen wane karshe dole sai an zo gun mai gidanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ce ana laha ana laha ana laha kai wai ka ce wai wai ko Allah ya ce zai kai waɗansu wai ba za ku bari ba kuma wai dole Allah ya shaurare ku ba abin da ya fi muni ma kamar wai dole malam <laughs> Allah ya sauke amma shi wannan Allah ya ce zai yi wannan ne ya ba annabawa wannan mithaqan ghaliza wannan babban alkawari na tsaye da tauhidi na saita addini ya doshi Allah tsantsa kada a rarraba don me Allah ce liyas ala sadiqina an sidqihim hmm. wa a'adda lil kafirina adaban alima Allah ya ce ya yi haka ne liyas alasadiƙina an sidƙihim don ya tambayi masu gaskiya gaskiyar su rannan zai tambayi masu gaskiya gaskiyar su a rannan kuma gaskiya rannan za ta yi aiki rannan duk wata ƙarya kuma rannan za ta fallasa yau matubula sara'iru ranar toron asiri Allah Ubangiji ka taimake mu da riko da gaskiya kuma mutum ko baya da ido bai da kunne ya laluba zai gane ƙur'ani ne gaskiya sunnar manzon Allah ce gaskiya in kana rike da su ranar gobe kiyama aka ce maka akan me ka rayu ka ce na rayu akan kitabu wa sunna ka tsira amma duk inda ka kalato aka tarda ka watsar da kitabu ka watsar da sunna ka rike wata al'ada ko bidiya ko shirka to rannan fa kuma ido zai rena fata rannan ne za ka ga ido ya fito kuru-kuru ya kasa zama cikin fatar da aka lullube shi da shi Allah ya kare mu Allah ya ce liyas ala sadiqina don Allah ya tambayi masu gaskiya game da mai an sirkihim wa addalil kafirina azaban kuma a tanada wa kafiran da suka kangare wa wannan alkawari azaba aliman mai raɗaɗi Allah ya kare mu sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu zukuru matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا akwai masu fassara da suka fassara mitaƙan galiza kamar yadda ya zo a wani hadisi waƙaƙila innal murada bi hadha alladhi akhadha minhum hina yace lokacin da aka fitar da mutane a tsari irin na yan mucu mucu duk zurriyar annabi ta'ala ya fitar da su ya rike su a tafin zatinsa mai kudura ya nuna wa annabi adam ya ce su ne za ka haifa a duniya ya nuna masa su ga sunan nyugu-nyugu kamar yadda za a ga kwan wasu abubuwa caba-caba hakan nan haka aka nuna masa zurriyarsa a lokaci ya yi? to to su kenan sai mu dakatar a nan sai mu dakatar gobe insha Allah sai mu akwai filin tambaya ne ko kabari ko minti biyar ba to ai ba mu da ma tambaya wacce take a hannun da inda ya akwai filin ba to alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wannan shine zaman mu na yau insha Allah sai kuma Allah ya kaddara rayuwar mu ta kai gobe insha Allah sai mu jona daga inda muka tsaya Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ne ya taimake mu da nisantarta Allah muke roƙo sa na duniya da lahira bayin Allah yan uwa musulmai waɗanda suke tafiya umra Allah ubangiji ya taimake su da ikilasi ya kai su lafiya ya ba su lafiyar wannan ibada da za su je yi Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya taimaka musu da tuna yan uwa muminai wajen addu'o'insu Allah kuma ya sa addu'o'in da za su yi karɓaɓɓu ne Allah muna roƙonka ya Allah waɗanda Allah bai fore musu ba kuma Allah ya fore musu suma lokaci lokaci bayan lokaci dai wanda suma za su rika halartar wannan ɗaki na Allah Allah muna roƙonka ya Allah bayin Allah da suke taimakawa bayin Allah a ko'ina a duniya a cikin wannan wata na Ramadan Allah ya saka musu da alkhairi akwai wanda na je shagonsa rannan sai na tarda ana ta sayan ruwa ga wasu shaguna ba a dabu mana ce to me ya faru aka ce shi naira biyar biyar yake sai da ruwan sanyi eh, tun da watan ramadana ya kama shi yana sayarwa naira biyar biyar ne kuma mai sanyi ya ce ya sai da biyar biyar fi sabilillahi ya rage wa muminai kaga wannan haka ake Allah ya saka miki da alkali ana sayar da shi ba sanyi ma goma goma shi kuma ya yi ƙarai naira biyar Allah Ubangiji ya ƙara mana irin wannan a cikin wannan yanki namu haka ake so idan lokaci irin wannan ya yi, maimakon ka ƙara farashi in kaga ana son abu to ka rage sai kaga Allah ya taimake ka dalilin taimakawa wayansu to bayin Allah da suke irin wannan taimako ta kowace hanya Allah taimake su akwai bayin Allah da suke taimakawa 'yan uwa da abinci da siga da suturu nasu da na iyalansu wannan su ma mu rika sa su cikin addu'a Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi wannan abinci da suka tattaimaka wa bayin Allah da shi Allah ya sa ya zama abincin gidan aljanna suturu da suka suturta su kuma Allah ubangiji ya yi musu sutura da ainihin tufafi na gidan aljanna wayanda suke da niyyar yin haka Allah bai hore musu ba kuma Allah ya hore musu kowa sa ta alkhairi Allah ya biya masa mazan mu da matanmu muna da marasa lafiya a duniyan nan ko ina cikin yan uwa musulmai mu rika sa su cikin addu'a Allah ya yi musu Allah ya ba su lafiya muna da wayanda suke fama da talauci mu sa su a cikin addu'a Allah ya yi musu muna da wayanda suke fama da ainihin wato matsaloli na rayuwa ta gefen addini mu sama musu wato mu nema musu mafuta Allah ya sama musu mafuta Allah ubangiji ya taimake mu wadansu kuma suna cikin hali na kakani kai ta hanyar fadace fadace da yakukkuka wani ma yanzu yana can yana gudu kai kana nan baka sani ba to don haka mu sa su cikin addu'a Allah ubangiji su ma ya sama musu sauki Allah ubangiji ya sauƙaƙe mana mu kuma ya kare mu ya tabbatar da alkhairi gare mu duniyar mu da lahirar mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين